صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa daga nan murya na juma'a musulunci ta iran na birnin tehran ya fara watsa sa na rana kuma ta amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da mana ɗauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na kokun sam bai da shi akwai shirin mu koyi harshen farisanci sai kisocin rayuwa sai kuma labaran wasanni akwai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa sai kuma shirinmu na ƙarshe wato lafiya sai da kula amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga su shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa bukatun amurka ba abin amincewa ba ne jami'an tsaro a ƙasar birtaniya sun kama wato george galawi sanannen mai goyon bayan falastinawa da kuma matarsa amma sun sallame shi sannan za ku cewa kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasar iran ya kammala shirya takardun fidda ƙasar daga yarjejeniyar npt yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa bukatun gwamnatin amurka daga ƙasar iran ba a bar amincewa ba ce shugaban ya bayyana haka ne a ranar asabar kafin ya bar birnin new york na ƙasar amurka inda ya je taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara wannan wato karo na tamanin kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban yana cewa ba mu daidaita da su kan snapback ba sai gashi amurka ta ce mu miƙa mata dukkanin makamashin uranium da muka ta ce su kuma za su ba mu damar watanni uku kacal na wato rashin takunkuman tattalin arziki a kanmu sannan su sake dawo da shi shugaban ya ce wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ya ce kasashen turai sun zama mabiyan amurka kawai ba za su iya yin wani abu ba tare da ita ba ya kuma ƙara da cewa mun ci yarjejeniya da kasashen na turai amma kuma amurka tana buƙatar wani abu daban sai suka juya wajenta ya ce nan gaba kaɗan ko kuma nan da 'yan watanni za su sake gabatar da wata buƙatar wanda ba zai taɓa yiwuwa ba jami'an tsaro a ƙasar birtaniya sun kama george galawi wani ɗan jarida da matarsa a birnin london bayan sun shigo ƙasar daga ƙasar rasha george galawi dai ya shahara da shi da matansa wajen goyon bayan falasinawa da kuma ƙin harmci ƙasar isra'ila kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa galawi da matarsa sun shahara da goyon bayan gwagwarman da falasina suke da harmci ƙasar isra'ila kafin haka gwamnatin kasar birtaniya ta amince da samuwar kasar falasino a babban taron majalisar ɗinkin duniya wanda ake gudanarwa a halin yanzu a birnin new york na ƙasar ta amurka amma amincewar wato da samuwar ƙasar falasino bai hana ci gaba da kisan falasinawa ba har yanzu galawi dai wanda ya kasance tsohon ɗan majalisar dokokin ƙasar birtaniya kuma ɗan jarida ya kuma karɓi kyautar ismail haniya na ɓangaren falastinawa sannan a cikin watanni a cikin watan yunin da ya gabata ya halarci taron wato shika shekaru 46 da nasarar junjuya hali musulunci a nan ƙasar iran yan sandan ƙasar birtaniya dai sun tsare suna wani lokaci sun kuma sallame su banda haka sun bayyana cewa wannan wato tsarin tabbatar da tsarori na ƙasa ta birtaniya sa suka yi hakan kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasar iran ya ce ya kammala shirin ficewar ƙasar daga yarjejeniyar npt ta hana yaduwar makaman nukiliya kwamitin mai kula da al'amuran tsaro na majalisar dokokin ƙasar iran ya bayyana cewa ya shirya dukkanin takardun da ya kamata a tara don ficewar ƙasar daga yarjejeniyar npt bayan da kasashen turai guda uku wato faransa birtaniya da kuma jamus suka yi amfani da snapback don mai da takunkuman tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran da sunan cewa wato bata yi amfani ko kuma bata aiwatar da yarjejeniyar gcpoa wacce aka cimma yarjejeniya a kanta a shekara ta 2015 ba shugaban kwamitin ibrahim reza'i ya bayyana cewa an tsara cewa bayan wato amfani da snapback hatman iran za ta shiga wato za fice daga yarjejeniyar npt idan hawa nan kasashe sun yi amfani da shi don haka babu buƙatar kasashewar ƙasar iran cikin wannan yarjejeniyar kuma tunda babu wata wani amfani da take samu a cikin yarjejeniyar masu sauraro labaran duniya suna zama ku daga nan radio hausa na murya juma'a musulunci ta iran daga nan birnin tehran muhammad bakar kalifa kakakin majalisar dokokin ƙasar iran ya bayyana cewa abinda ƙasashen turai uku suka yi na amfani da snapback a kan ƙasar iran ba bisa ƙa'ida ba ne don haka iran ba za ta kiyaye su ba tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto Kalibaf yana faɗar haka a jiya Lahadi ya kuma ƙara da cewa ƙasashen Rasha da China wanda suka kasance membobi na dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya sun tabbatar da cewa abin da turawan suka yi baya bisa ka'ida ya ce idan wannan ƙasashe da kuma amurka suka ɗauki wani mataki kan ƙasar iran iran za ta mai da martani mai tsanani a kansu kalibaf ya bayyana cewa ƙasashen sun yi amfani da tattaunawa da a matsayin makami don cimma manufofinsu na durkusarwa da kuma takurawa gwamnatin jimhuriyar musulunci ta iran ya ƙara da cewa sun yi watsi da dukkanin ƙoƙarin da jimhuriyar musulunci ta iran ta yi na kaucewa saɓani tsakaninsu daga ciki har da yarjejeniyar alkahira wanda iran din ta cimma da hukumar iaea e inda suka yi watsi da shi da ƙarshe dai ya bayyana cewa idan hanzu kasar isra'ila ba ta sake kawo a jihunar musulunci ta iran hare-hare ba eh, ba don snapback ba don ta san cewa idan ta sake kaiwa iran hare-hare a wannan karon sai ta gamu da mai da martani mafi tsanani a kan na gaba an kashe soja sojan kasar isra'ila guda a safiyar lahadi bayan da wani bafalasti ne mai tuka babbar mota ya burma motarsa kan gungun sojojin amurka ƙasar isra'ila a wani yanki kusa da kalkaliya na yankin yamma da kogin jordan labarin ya kara da cewa kafin haka dai sojojin amurka isra'ila sun kashe falasina da dama a yankin yamma da kogin jordan kuma sun ci gaba da kisa da kuma rusa gidajen wato falasinawa tun bayan fara yakin tufanul aksa a shekara ta 2023 tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar yahudawan na cewa sojan da aka kashin shine staff sergeant imbar arveham da kaf wato dan shekara 20 a duniya daga rundunar bataliya 890 yan kwana-kwana da sun ɗauke shi zuwa asibiti na yahudawan na mafi kusa amma likitocin sun kasa ceton ransa sannan ba da ya yi wannan aikin daga garin Hed ya fito a kusa da garin kalkaliya na yankin yamma da kogin jordan tun bayan yakin tufanul aksa sojojin hamji kasar isra'ila suke kashe falastinawa da rusa a gidajensu da kuma korarsu daga yankin an kiyasta cewa tun lokacin ya zuwa yanzu yahudawan sun kori falastinawa daga yankin yamma da kogin jordan kimani dubu arba'in masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na kokun sam biye da shi akwai mu koyi harshen farisanci sai kisoshin rayuwa sai kuma labaran wasanni akwai mu ɗauke da shirin wato kiɗe-kiɗen iraniyawa sai kuma shirin na ƙarshe shine wato lafiya sai da kula da wannan kuma masu sauraro muke cewa aini lafiya ko kun san jama'a ba saurare assalamu alaikum yau litinin 29 ga watan satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 6 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 104 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan satumban shekara ta 1921 aka mika ragamar kula da kasashen larabawa na gabas ta tsakiya ga ingila da faransa a lokacin yakin duniya na farko da kuma bayansa paris da london sun amince aka raba daular usmaniya tsakanin su kuma shawarar da majalisar ɗinkin duniya ta yanke a ranar 24 ga watan yuli na shekara ta 1921 a kan rike waɗannan ƙasashe na wani lokaci hakan ya baiwa faransa da burtaniya halascin yin watandar waɗannan ƙasashe a tsakanin su duk dai dama tun kafin wannan kuduri na majalisar ɗinkin duniya da wasu shekaru ma sun fara mamaye waɗannan ƙasashe har ila yau kwamitin amintattu na dindindin na a matsayin ɗaya daga cikin ginshiƙan majalisar ɗinkin duniya wanda ya kasance mai kula da nazarin rahoton shekara-shekara na yankunan da ke ƙarƙashin kulawar waɗannan ƙasashe 'yan mulkin mallaka tare da bayyana ra'ayoyi na wannan kwamiti ga majalisa ko da yake an saba amincewa da wannan majalisa ne bisa muradu na manyan ƙasashe ɗaya daga cikin tsare-tsare na farko wanda aka gabatar dangane da haka shine shirin amincewa da yankunan afirka da tekun pacific amma dangane da kasashen yankin gabas ta tsakiya an samu sabani wanda hakan yasa aka yi ta ɗage shawara dangane da yadda za a aiwatar da wannan yarjejeniya da kuma yadda za a amince da ita da ƙarshe kuma tsare-tsare waɗanda suka shafi waɗannan ƙasashe dai sun fara aiki a ranar 29 ga watan satumba na shekara ta 1923 kuma hakan ya zo ne bisa shawarar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da yanke da ƙarshe. an sanya yankunan labanan da syria a ƙarƙashin ikon faransa sannan kuma iraki da palestino da jordan sun kasance ƙarƙashin iko na ingila duk da cewa dai baiwa faransa da ingila mulkin mallaka na yankunan musulunci ya fi sata al'ummar musulmi a yankin gabas ta tsakiya da ma sauran kasashen duniya amma waɗannan kasashe biyu sun ƙarfafa mulkin su akan syria da labanin iraki da jordan sannan kuma musamman ma dai ingila wadda take ganin hakan a matsayin wata babbar dama ce wadda za a yi amfani da ita domin kafa kasar yahudawan sahiyuniya a cikin palestino abinda kuma ya faru kenan daga bisani masu warare ko kun san cewa shekaru dubu 1011 da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan rabiu thani na shekara ta 436 babban malamin fikihu na masabar ahlul bai da alaihimu salam sayyid murtada alamul huda shahararren ɗalibi na shehul mufidi da su yana da shekaru 80 a duniya sayyid murtaza alimul huda wanda nasabarsa take komawa zuwa ga imami na ahlul baiti na bakwai an haife shi ne a watan rajab na shekara ta 355 bayan hijira a birnin bagadaza ya yi mafarkin shiga makarantar babban malamin addinin musulunci na wancan lokaci wato shehul mufid wanda kuma babban masani ne a bangaren irfani baya ga fikihu da usul da akhlaq da kuma hadisai sayyid murtaza alamul huda da dan uwansa sai radi dukkaninsu sun yi karatu a wurinsa ɗaya daga cikin sufofin fannin ilimi na tauhidi na sayid murtaza shine cewa a kowane nau'i na mutane masu aƙida ko wani addini daban-daban suna halartar sa domin amfana daga nau'o'in ilimomi waɗanda yake koyarwa hakanan kuma shine mutum na farko wanda ya kafa cibiyar darul alam wanda ake gudanar da tattaunawa da muhawarori akan batutuwa daban-daban da suka shafi ilimi sai murtaza ya rubuta littattafai masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa a bangarori daban-daban na ilimomin addinin musulunci amma ta dama daga cikinsu ba su iya isa hannun mutane ba amma wasu daga cikinsu sun isa hannun mutane wanda kuma ake kiyasta cewa ya rubuta littattafai wanda adadinsu ya haura tamanin da biyar? kuma a lokacin rayuwarsa ana kallonsa a matsayin wani mutum wanda yake yin gyara domin kuwa babban aikin sa ba wai karantar da ilimin fikihu da usul da kuma tauhidi ba ne yana ilmantar da duk wanda ya rabe shi da kuma hakan ya ƙara ƙarfafa koyarwa ta addinin musulunci da kuma tabbatar da musulunci a matsayin addini maɗaukaki a birbishin dukkanin addinai na duniya آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 97 inda za ku ji cewa muhammad da abokinsa ramin a yau sun ga tituna musamman wani titi da ke cikin birnin tehran da aka fi sani da walil asar cunkushe da mutane inda ake gudanar da finanuwa na iraniyawa da ma na kasashen waje dangane da samun nasarar juyin juhalin musulunci a iran a lokacin da ake gudanar da waɗannan bukukuwa na fina-finai da aka fi sani da fina-finan fajr mutane daga ƙasashe daban-daban sukan zo iran domin ganewa idanunsu irin fina-finan da aka shirya dangane da wannan juyin juyi halin musulunci da ya gudana a iran mutane sukan yi layi domin sayan tikiti na shiga gidajen sinima da ma waɗanda ake gudanar da wasannin kwaikwayo domin ganewa idanunsu abubuwan da aka shirya To a cikin shirin namu yau za a ji tattaunawa dangane da haka tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin. Amma kafin nan sai mun fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. این روزها waɗannan ranaku maidan Dandali. خیلی Sosai. شلوغ mai cunkoso Piyadero. hanyoyin gefen titi to mibini kai kana ganin چقدر شلوغ akwai cunkoso matuƙa. مخصوصاً musamman نزدیک kusa سینما قدس gidan sinima na قدس درست است haka ne جشنواره buki بین المللی na ƙasa da ƙasa فیلم فیلم آن برگزار می شود شی انا گدانر دشی جشنواره فیلم بوکن فنافنی هر سال کوت شکرا بهمن ماه وطن بهمن آنها می بینند سو سنا گنن آنها میخواهند ببینند سو سنا آنها شرکت می کنند سو سنا هلرتر ایرانی نه ایران خارجی نوجی بسیاری دیوه ما می رویم مو منازوا ما می توانیم برویم مو زمو ایزوا ما می توانیم ببینیم مو زمو ایگنن نمیدانم بنسنی با ما می خریم مو زم سی ما می توانیم بخریم مو زم ای سیان من می بینم نی اینا گنن من دوست دارم ببینم نی اینا سو انگا فیلم خانوادگی فیلم دن رایور ایالی تاریخی نه تاریخی دوستم ابوکینا دانشجو ɗalibin جامعه تئاتر wasan kwaikwayo من تلفن می کنم نی زن بگا ویر ترهو او میگیرد شی زی با. من میخواهم بگیرد نی اینا سن یکربه بلیت تکیتی To da bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu kama hanya mu tafi zuwa titin Walil Asr domin jin yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin da suke akan wannan titi kuma suka ga cunkoso na mutane da motoci inda Muhammad ɗin yake cema ma abokinsa ramin wannan rana ya ga cunkoson da bai taba gani a kan wannan titi ba ko menene dalili ga dai tattaunawar a cikin harshen farisanci این روزها میدان ولی اصر خیلی شلوغ است. آره پیاده رو را میبینید چقدر شلوغ است؟ مخصوصا نزدیک سینما درست است نزدیک سینما قدس خیلی شلوغ بود این روزها در ایران جشنواره فیلم فجر برگزار می شود جشنواره فیلم فجر؟ بله این جشنواره بین المللی است و هر سال در بهمن ماه برگزار می شود پس آنها می خواهند فیلم های جشنواره را ببینند بله فیلم های ایرانی و خارجی بسیاری در این جشنواره شرکت می کنند. ما هم می توانیم به سینما برویم و یک فیلم جشنواره را ببینیم؟ نمیدانم می توانیم بلیت بخریم یا نه چون این روزها سینماها خیلی شلوغ است. من دوست دارم یک فیلم خانوادگی و یا تاریخی ببینم. دوستم مجید دانشجوی تئاتر است. به او تلفن می کنم و از او می خواهم دو عدد بلیت برای ما بگیرد. تو مادله بند اکساری ون انت تو نوا کمی تو گدان از کن هرشن پارسنچی انزو یعنی کماسی اصاری تو نوار از کن هرشن حوصا. موسیقی روزها میدان ولی اصر خیلی شلوغ است. waɗannan ranaku دندلن waliyul asr yana da چونکوسو سوسی. آره پیاده رو را میبینید چقدر شلوغ است مخصوصا نزدیک سینما ای کگا گپن تیتی یا چونکوسو مسمن kusa da gidan درست است. نزدیک سینما قدس خیلی شلوغ بود. هکنی. کسی در گیدن سینما دن قدس یایی چون کوسو سوسی. این روزها در ایران جشنواره فیلم فجر برگزار می شود. ودنن رانو کو ایران انا گدا نرده بکنگ فنه فنه فجر جشنواره فیلم فجر؟ بکن فنه فجر بله، این جشنواره بین المللی است و هر سال در بهمن ماه برگزار می شود ای، ونم بکنگ از هر کسانی اکو اوتشه a cikin watan Bahman ana gudanar پس آنها میخواهند فیلم های جشنواره را ببینند. کنن سو سنا سو سگا فنافنن بیکن نه؟ بله، فیلم های ایرانی و خارجی بسیاری در این جشنواره شرکت می کنند. I masu finanon iraniyawa da na waje da dama suna halartar wannan biki ما هم می توانیم به سینما برویم و یک فیلم جشنواره را ببینیم؟ موما زم ای زوا گیدن سینما مگا دیا دگا چکن فنای ونن بکی؟ نمیدانم می توانیم بلیت بخریم یا نه چون این روزها سینماها خیلی شلوغ است. بنسنی sani ba, ایا iya sayan کو ko a'a, saboda رانکو ranaku سینما sinima suna da من دوست دارم یک فیلم خانوادگی و یا تاریخی ببینم. نی اینا سن ga wani fim نا رایوار iyali کو تاریحی. دوستم مجید دانشجوی تئاتر است به او تلفن می کنم و از او می خواهم دو عدد بلیت برای ما بگیرد abokina مجید ɗalibin جامعه نه a واسن کوی کویکویو zan buga masa wayar tarho zan buƙace shi da ya karɓa mana tikiti guda biyu. To madalla to an ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da tattaunawar da suka yi a kan fina-finan sinima na Iraniyawa. Muhammad ya gaya ma abokinsa Ramin cewa yana so ya ga irin waɗannan fina-finai na Iraniyawa musamman na rayuwar iyali, inda Muhammad ya tabbatar masa da cewa hakika zai ji daɗin ganin irin waɗannan fina-finai saboda darussa da ke ciki. na rayuwar iyali musamman bayan samun nasarar juyin halin musulunci a iran din da ake gabatar da fina-finai waɗanda suke kawo gyara a cikin al'umma to da dala ubangiji za mu dakata a nan sai a shirin mu na gaba a madadin dukkanin waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan da kuma malama julai ta da shirin afefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanar stan na atila sha'id murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirma da ya gabata a kuma cikin sirar imam al-hassan al-mushtaba alaihi salam dan fatima salamu alaihi hadiyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da muke kawo mako a cikin shirmu da ya gabata mun ji yadda al'amura suka ƙara dagulewa a cikin daular musulunci ƙarƙashin shugabancin amirul mu'minin salam tun bayan yakin siffin bayan da sojojinsa suka saba masa sun kuma daina yaƙi saboda sun kuma daina yaƙi saboda ɓangaren muawiya ya ɗaga musafi yana son wai a shiga tsakanin su daga nan sai ya hawarijawa sun fito daga cikinsu suka bullo da sabon aƙida wacce a cikinta suke kafirta musulmi daga ciki har da shi amirul mu'minin salam amma wani abun mamaki da ya faru shine waɗannan hawarijawa suna kafirta musulmin da suke ƙarƙashin daular musulunci ne kawai wato ƙarƙashin amirul mu'minin salam su kuma yaƙe su amma ba za ka taɓa jin sun yaƙi mutanen mu'awiya ba wanda yake sanya shakku cikin su. sun sani ko ba su sani ba dai suna taimakawa muawiya da abu sufyan kan imam ali salam don haka da farko ya yaƙe su a nehrawan ya kashe mutane kimani dubu hudu daga cikinsu sannan suka sake bullowa tare da jagorancin horaid dan rashid an naji a nan ma ya tura wato sojoji suka kara karata su a lokacin da horaid ya ga cewa an fi karfinsa sai ya sulale da sojojinsa a cikin dare suka koma yankin basra daga nan sai imam salam ya sake tura wata runduna wacce ta fi ta farko karfi ta bi sawunsu har sai da ta riske su a yankin basran sannan suka fafata a karo na biyu da horaid ya sake sule alewa ya tsere ya shiga lardin ahwas rundunar imam salam ta bi su sai da ta riske su suka fafata har a wannan koron suka kashe shugabansu wato horai dan rashid sannan suka kama wasu mabiyansu da ransu wanda ya dawo cikin musulunci daga cikinsu sukan sake shi wanda ya kidawa kuma sai su rike shi don a ga abin da za a yi da su nan gaba jawa sun sa wato kiristoci da dama da suka musulunta suka yi ridda sannan sun hana sauran kiristoci biyan jiziya. sannan musulmi kuma sun hana su biyan zakka ga gwamnatin imam ali salam a ɗayan ɓangaren kuma muawiya da abu sufiyan ya ci gaba da mamayar ƙasashe da suke ƙarƙashin ikon amirul mu'minin salam ya zuwa shekara ta 38 hijira kamariya sun kwace iko da ƙasashen masar da makka da madina da yemen da hamidan suka kama matan wasu wurare daga cikinsu suka mai da su fursunonin yaƙi ko kuma kuyangu bayan haka ne dai bayan haka ne dai suka kai hare-hare a kan wasu yankuna a ƙasar iraki wanda suka hada da ambar da kuma hid a duk wa'annan lokutan ba abinda imam salam bai yi ba da mutanen kufa na su fito a yaƙi wa'annan mujirmai a yaƙi muawiya dan abu sufyan a dakatar da mamayar da yake wa ƙasashen da suke ƙarƙashin iko amirul mu'minina amma suka ƙin hakan suna zaune a kufa don haka a lokacin da al'amarin ya kai matsayin da ba kuma komawa baya don kusan komai ya lalace sai imam ali salam ya fara la'antar su saboda saba masa da suka yi ta yi har aka kai inda aka kai a lokacin sannan yana gorin allah ta'ala ya ɗauke shi daga cikinsu yana gorin mutuwa kenan ana cikin wannan halin ne a shekara ta 38 hijira kamariya sai hawarijawa suka gudanar da taronsu a makka bayan aikin hajji suka tattauna kan al'amarin da ke faruwa a kasashen musulmi da kuma irin halin da ake ciki sai suka tsaida shawara kan cewa wato shugabanni guda uku wa'anda suke jayayya kan mulki a cikin musulmi su ne ya kamata a kau da su suka fara da amirul mu'minin salam sai abdurrahman dan muljam almuradi ya ɗauki alkawalin zai kashe shi sannan mu'awiya walin kufa kuma wanda ya mamaye mafi yawan yankunan da suke ƙarƙashin ikon imam ali salam hajjaju dan abdullahi ya ɗauki nauyin kashe shi sannan amur dan asi kuma wato shugaban kasar masar amur dan bukhair ya ɗauki alkawalin shi ma zai kashe shi banda haka sun sanya rana guda da kuma lokaci guda na aiwatar da wannan kisan wanda kuma shi ne wato safiyar rana goma sha tara ga watan ramadan shekara ta arba'in bayan hijira a lokacin sallar asubaha. hawarijawa dai sun yanke wannan shawaran ba tare da wani tunani mai tsawo ba kan cewa duk wanda aka kashe wani ne daga cikin mutane wanda aka kashe zai hau kuma kisan ba zai kawo wani alkhairi ga musulmi ba a cikin wannan halin da ya abdulrahman dan muljan almuradi la'anin ne ya shiga birnin kufa ya sauka a gidan diyar amminsa wato kutam wacce yake sun aurenta sai ya sami cewa ita ma tana makokin mahaifinta da kuma ɗan uwanta wanda aka kashe a nehrawan don haka ya yi mata maganar aure sai ta ce masa ba zai iya biyan sadakinta ba sai ya ce ta faɗi yawan sadakin sai ta fara cewa dinari dubu uku da bawa da mawaƙiya da kuma kisan imam ali salam sai ya ansa da cewa zai iya biyan kuɗaɗe da kuma wato saya mata bawa da kuma mawaƙiya amma kashe ali da abi talib salam zai masa wuya saboda yana da masu kare shi da dama a nan yana ɓoye mata kan cewa zuwansa kufa tun asali a wannan karon don kashe imam ali salam ne amma sai ta zuga shi tana cewa idan ka kashe mani shi ka yaye mani baƙin ciki a cikin zuciyata sannan idan an kashe ka kana da lahira wanda ya fi maka wannan duniyan idan kuma ka rayu kana da rayuwa mai daɗi da kutam sannan bayan da sabon imam salam suka fahimci cewa jawa, suna barazana ga rayuwarsa sai suka buƙaci ya ba su damar su ƙara yawan masu tsaronsa amma imam salam ya ƙi hakan Da haka bayan shigowar watan ramadan na wancan shekaran imam ali salam yakan yi buɗe baki a gidan 'ya'yansa daga cikinsu wata rana yakan yi buɗe baki a gidan imam alhassan salam wata rana a gidan imam alhussein salam wata rana kuma a cikin gidan abdullahi dan jafar wanda yake auren diyarsa zainab salamullahi alaiha idan kuma an kawo masa abin buɗe baki to baya yin fiye da loma uku da haka da aka tambaye shi dalili sai ya bayyana cewa baya son al'amarin Allah ya zo masa face yana jin yunwa sai kuma a daren sha takwas wayewar garin sha tara na watan ramadan imam ali salam ya kasa barshi yana ta yawo a tsakiyar gida Ina kallon sama yana cewa wallahi ban yi karya ba kuma ba a yi mani karya ba shi ne daren da aka yi mani alkawali imam ali salam ya kasance a cikin tsawon daren yana cikin damuwa baya bacci sosai yana ta ambaton allah daga ƙarshe dai ya zo ya kyautata alwalarsa ta ƙarshe ya kuma kama hanya zai fita zuwa masallaci sai ya gamu da agwagi suna ta kuka a gabansa kamar dai suna faɗa masa cewa kana zuwa ga mutuwarka sai imam hassan salam ɗansa ya ji karar mahaifinsa zai fita daga gida sai ya yi sauri ya fito a rikice yana cewa ya babana me ya fito da kai a wannan lokacin na dare sai ya ce mafarkin da na yi a cikin wannan daren yana damuna mafarkin da na yi a cikin wannan daren yana damuna sai imam alhassan salam ya ce alkhairi ka gani kuma alkhairi zai kasance ba ni labarin mafarkin sai imam ali salam ya ce masa na ga mala'ika jibrilu hakika ya sauko daga sama A kan dutsen abu kubais sannan ya ɗauko duwatsu guda biyu daga kan dutsen ya je da su wajen ka'aba sannan ya ɗauki duwatsun ya buga su da juna sai suka dawo gari sannan ya watsa su a iska ba wani gida da ya rage a makka ko madina face wannan garin ko kuma tokan wa'annan duwatsu ya shiga gidajen su. imam hassan salam ya ce menene fassarar wannan mafarkin ya babana sai imam salam ya ce idan mafarkin nan ya zama gaskiya to an kashe mahaifinka babu wani gida da zai rage a makka ko madina face bakin ciki ya shiga cikin gidan saboda ni sai imam alhassan salam sai imam hassan ya ji tsoro sannan ya ce yaushe hakan zai kasance sai ya ce ai allah ta'ala yana cewa kuma rai bata san abin da za ta yi gobe ba kuma rai bata san inda za ta mutu ba cikin suratul lukman aya ta talatin da hudu. amma masoyi na manzan allah sallallahu alaihi wa ya faɗa mani kan cewa hakan zai kasance ne a daren goma na ƙarshen watan ramadan abdurrahman dan muljam almuradi zai kashe ni sai imam alhassan salam ya ce idan ka san haka ka kashe shi mana sai imam ali salam ya ce ai ba haya halatta a yi kisasi kafin laifin kisa laifin kisa bai faru ba sai imam salam ya ce a ɗansa imam alhassan salam ya koma kan shi fidansa don haka imam hassan salam ya wuce ya koma gidansa bai da wata mafita sai da ya koma gidansa don haka imam salam ya wuce ya fito zuwa ɗakin allah wato masallaci a cikin lokacin sahur ya zo cikin hadisai kan cewa a lokacin sahur ne allah ta'ala yake saukar da rahamarsa yake kuma saukar da alkhairi da albarka an so mutum ya yawaita addu'a a irin wannan lokacin a lokacin da imam salam ya shiga masallaci sai ya fara tada mutane daga barci kamar dai yadda ya saba don su bautawa Allah su kuma yi munajati da shi bayan ya kammala hakan sai ya fara sallolinsa yana cikin wannan halin na sallah ga ubangijinsa zuciyarsa ta shagaltu da tunanin ubangijinsa sai la'ananne abdulrahman dan muljam ya zo ta bayansa ya zare takobinsa ya sare shi a tsakiyar kansa kusa da ƙoshinsa sai da takobin nasa ya ratsa kansa har ya kai ga ƙwaƙwalwar imam alaihissalam ƙwaƙwalwan da bai taɓa tunani ba sai alkhairi ga mutane takobin da ya tsaga goshinsa goshin da bai taɓa sujuda ga wani allah maɗaukakin sarki ba a lokacin da imam alaihissalam ya ji zafin takobi a cikin kansa sai ya ɗaga murya yana cewa na rantse da ubangijin ka'aba na rabauta hakika imam salam ya rabauta ba rabon da ya fi wannan rabon a ƙarshen rayuwarsa ta zo masa yana munajati da allah ta'ala yana sallah zuwa gare shi laɓansa na ambaton allah ta'ala a cikin masallaci mafi tsarki a cikin kuma wata ramadan mai tsarki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh labaran wasannin mako. Matasa da sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin na labaran wasanni. Wanda cin sami kamun komen labaran wasanni da su shafi ƙarshen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu sun cita da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin da za mu fara da nahiyar afirka kuma za ku ji cewa tawagar mata ta najeriya ta yanka shekaru ashirin falconet na gab da wani mun ci gaban da ci gaba mai cika tarihi da ta ci ɗaya da babu a wasan farko da suka yi da rwanda a kigali ƙungiyar ta dawo gida ibadan tana neman kammala aiki da kuma neman gurbin zuwa zagayen ƙarshe na gasar cin kofin duniya na mata na 'yan ƙasar shekara ashirin wanda hukumar ƙwallon kasa duniya fifa take shiryawa gwamnan jihar oyo sai ya yi makinde ya baiwa wa kungiyar falcon ta najeriya ta iska shekaru ashirin kyautar dala dubu sha biyar bayan ta samu nasara akan takorin na wanda da ciwo da babu wasan neman gurbi na shagasar kofin duniya na mata kasa shekaru ashirin na shekara 2026 a filin wasa na likin salami da ke ibadan a jihar oyo. yanzu kuma leƙa nahiyar asiya inda za mu yada zango a ƙasar iran inda za ku ta da ake ciki na yanayin wasannin da za a buga na gasar premier league ta ƙasa da ake yi a ranar alhamis mai zuwa za a kira tsakanin malaban da kuma khair khurram abad sai kuma wato fajr sifosi ta buga da istiklal kuzistan a ran juma'a kuma za a kece raini tsakanin misra sanjani da kuma faikan sai kuma aluminium arak ta buga da shams a zarkazvin sai kuma police ta kara da gulgahar sirjan yayin da ranar asabar kuma za a buga tsakanin sifahan da zub ahan sai kuma fulad ta kara da tarakto a ranar lahadi kuma za a keci raini tsakanin Chadar Barbadikan da kuma istiklal a bangaren gasar cin kofin asiya kuwa a yau litinin za a kara tsakanin nafsi karashi da al-hilal sai kuma gurafa taka da shurta iraq sai kuma tarakto takara da alwahda imarat sai kuma aldahil ta buga da al'ahali saudi arabia a gobe talata kuma a kara tsakanin wato al al'asad da kuma sharja imarat sai kuma ittihad ta kece raini da shababul ahali imarat. to yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar turai domin jin irin wainar da ake toyawa ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid na sa ido kan halin da kwanta ragin dan wasan bayan liverpool da faransa ibrahim konate mai shekara 26 ke ciki da rufin ɗauko shi a bazara kyauta idan zamansa a real madrid ya ƙare dan wasan bayan ingila johnston mai shekara 31 da haihuwa na shin tattauna da manchester city don tsawaita mantaragin sa da zai kare a bazara ƙungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa na tunanin neman ɗan wasan Sunderland ɗan ƙasar Faransa wato Wilson Isidore mai shekara 25 da haihuwa a watan Janairu. Crystal Palace na son Liverpool ta dawo da tayin ɗan wasan Ingila Mark Guhi mai shekara 25 a watan Janairu bayan da ɗan wasan bayan Italiya Goveni Leoni mai shekara 18 ya yi jinyar shekara guda. Tottenham na son rike dan wasan bayan Portugal Gio Malpinha mai shekaru 30 da haihuwa tsayin na dindindin ba nasarar da ya samu a zaman aro daga bayan Munich. Manchester United ta amince da yarjejeniyar Fertileza don sayan dan wasan tsakiyar Colombia Cristiano Orozog mai shekaru 17 da zarar ya cika shekaru 18 a watan Yuli. Har ila yau United na neman kammala cinikin gola Dabi na Ingila mai shekaru 16 Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United na zarocin ɗan wasan gaba na Ingila Harry Kane mai shekara 32 da haihuwa wanda zai iya barin Bayern Munich a bazara mai zuwa. Kocin Tottenham Thomas Frank ya ce Kane wanda ya fi kowa zura ƙwallo a club ɗin za su karɓe shi da hannu biyu idan ya dawo amma baya tsammanin ɗan wasan zai bar ƙungiyarsa ta Jamus a yanzu. Ɗan wasan tsakiya na Ingila Kobe Mino mai shekaru 20 da haihuwa ya soma shirin barin manchester united a watan janairu domin neman wata kungiyar kwallon kafa ya samu wata kungiya da ta nemi a bata shi aro sai dai manchester united ta yi watsi da tayin a bazara kungiyar kwallon kafa ta bayi munich ta yi tunanin sabunta ragin dan wasan faransa michael olise mai shekaru 23 da haihuwa bayan alakanta shi da komawa liverpool ellen haaland ya ci kwallo guda goma sha uku ga Manchester United da ƙasarsa Norway daga fara kakar bana har wadda ya zura a ranar Arsenal a nan Lahadi da ta gabata a Premier League. Wata takwas jimilla ya buga kawo yanzu ko haka na nufin zai lashe takalmin zinari na fagen cin kwallaye a nahiyar Turai da Premier. Kocin Britain Fabian Hosler ya yi kira ga dan wasan tsakiya Carlos Bilba da cigaba taka leda a kungiyar duk da cewa ana raɗin cewa zai bar britain inda manchester united ta nuna sha'awar daukan dan wasan kasar kamaru mai shekara 21 da haihuwa a bazara Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Everton na tunanin ɗaukar ɗan wasan baya Sergio Reguilon mai shekaru 28 da haihuwa wanda ba shi da kwanta ragi da wata ƙungiya duk da cewa tsohon ɗan wasan Tottenham Hotspur na son ya koma mahaifarsa. a karan farko aston villa ta ci wasa a premier a bana bayan doke fulham da ci uku da ɗaya a wasa mako na shida a ranar lahadi fulham ce ta fara cin kwallo ta hannun jimenez a minti na uku da taka leda daga baya watkins ya farke kuma karan farko da ya ci kwallo a wasa na takwas bayan kamfar zura kwallo a raga a league a wasa bakwai a jere bayan da aka koma zagaye na biyu ne villa ta karasa cin kwallaye biyu ta hannun magni da kuma buendia hakan ya sa ta samu maki ukun da take bukata ƙungiyar kwallon kafa ta fulham ta yi nasara ɗaya da ɗaya wasa 22 ta kai ga ziyarar villa park a da can jaras bakwai an doke ta karo na 14 tun bayan biyu da ɗaya da ta yi nasara a watan afrilun shekara ta 2014 da ta gabata kociyar real madrid jabi alonson ya ce ya kamata su ɗauki darasi bayan da atletico madrid ta doke biyar da biyar a ranar asabar a gasar la liga kuma sakamakon da ya kwatanta mai raɗaɗi da takaici wannan shine karan farko da real madrid ta yi rashin nasara da fara kakar bana kuma na farko da atletico ta zura kwallo biyar a ragar real shekara biyar kenan alonson wanda ya mamaye gurbin carlo ancelotti wanda ya koma horar da tawagar brazil ya buƙaci magoya bayansa su yi haƙuri da sakamakon wasan da su yi juriya kociyar manchester united robin amorim ya ce ba zai damu da tantance makomarsa ba a ƙungiyar old trafford ba bayan da ya ƙara cin karo da koma baya a ranar asabar da ta gabata united wadda ta doke chelsea a premier league kwana bakwai da ya wuce sai gashi ta yi rashin nasara uku da ɗaya a gidan brantford a wasa mako na shida a bar gasar ta mola ta ingila a na asabar united ta samu maki 20-32 a wasa 33 a league karkashin amorim kuma har yanzu bata ci karawa biyu a jere ba a gasar a kakar da ta wuce united ta kara a mataki na sha biyar a kasan tebur ba tare da ta lashe kofi ko da na shan shayi ba kuma ba ta buga gasar zakaran turai ba kuma su hare duka duka iya abin da suke dan saboda karancin lokaci baran jalin zamu shirin koma gefe sai a wani sabon shiri wani mako kenan Allah ya kai mu za a ji mu wa su da dan labaran da suka shafi wasanni a kan abin da ya shafi nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai amma don wanda suka tallafa shi na kamala nima dukkan shi ne ka ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin da na zuwa wato www.cb1.ng a huta lafiya. kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda sun zama kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi na ƙasar iran da mu samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ya fito muku da wani sabon salo ne inda ya ga tun wani sabon mawaƙi na daban mai suna latif kazumi wanda zai gabatar da waƙa da ya rera mana domin birge mu da cin wannan shiri da za mu gabatar. Da fatan masu saurari su gyara zama kuma za su daɗin wannan waka da za mu kawo muku ai saurari lafiya. me. حاج دام زار چو بر خاک می فشان دل حاج دام زار چو بر خاک می گذشت ای سبا بگو To an gaishe ka Latif Kazumi, mawaƙi a nan ƙasar Iran game da wannan babbar wato tsaraba da ka ta mana kuma ka baje mana kolinta a cikin wannan shiri na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗaukin sabon shirin a makafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin kammala ko jishi kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www wwwtv 1ng a huta lafiya. Anche lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kula da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito mana da dakta abubakar sadiq isa ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar sani kan matsayin zuciya a jikin dan adam ita zuciya wani bangare ne na jikin dan adam wanda Allah ya halicce shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wace idan a idon mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikin ta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke ƙasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle ɗin. To amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta ɓangare guda za ta karɓi jini wanda yake kaman da datti wanda ya taho daga cikin ɓangare jikinmu daban-daban dattin shi ne cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin dan adam wato abubuwan da aka gina jikin dan adam da su wato in suka saki wannan a iskar carbon dioxide ɗin to zai dawo wa zuciya da shi kamar ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karba. sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kamar an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karba sai kuma ta tura shi dukkan bangaren jikin dan adam da ta sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda muhimmancinta ita zuciya tun da Allah halicce dan adam daga zarar an busa mashi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zama na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi ya yi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar dan adam ko shekara nawa zai wannan abun ba a daina shi shine ma ya zama na alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin ɗan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam to duk ta an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana Wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama. Akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atria da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu wani lokacin sai ka ga a tsakankanin bangare um, biyu din wannan bangon nan ya zama na akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haduwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai ka ga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana kankani a rai ya yi halinsa. To ban da wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halitta yara da su. Dakta wani ababe ne haka ke haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma dai ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar abubuncin da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zage wasu bangare nata to idan mutum ya zama yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba ta kaji mishi yawa yadda shi wannan cikan ma na wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon siga ɗin. to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da eh, su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyarsu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin marilla, dakta akan bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin hauhawar jini da kuma ciwon zuciya, wani ƙarin haske ne za a yi mana? Wato hauhawar jini shi kansa wato wani ciwo ne wanda shi akasari ka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana duba baya sani hakan tana faruwa da shi. To wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokutan. To amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya ɗan yi tsanani, wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin. Sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata. So ga alaƙa shine za a ce kamar shi ciwon hauhawar jini shine umar aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya ɗin wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin da ake tura shi gaba idan ya zama na akwai hawan jini to sai ya yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shine sai ya zama na ake cewa kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne gaba ɗaya ba amma dai wani hakan yakan sa zuciya ta kumbura kuma in tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo dan adam ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ga yana yin numfarfashin sama sama kuma da sauri domin kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai bi kamar zai dauke mishi to irin wannan shi ma wani nau'i ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane bangare na jikin ɗan adam yake buƙatar jini ita ma zuciyar tana bukata domin jinin nan ya gudana a jikinta ta samu ta aikin to wani lokacin sai waɗannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciyar ta samu matsala ya zama ba ta aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa ɗan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba ta yi musu yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zamana kitsen nan ya tari ya sa hanyar da jinin zai wuce ya zamana ya yi kankanta to irin wannan shi ma kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu. To amma da yake suna kusa da juna wani lokacin zaka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhu ɗin kamar wato ciwon asma. shi ne yawanci zaka ji mutane suna alakanta ciwon zuciya ma da kaman su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan din ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya daɗa yawa sai ya zamana mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To daga ƙarshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya. Ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata. Ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan ƙiba. Domin mummunan ƙiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu. to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiƙo. dole ne za a kiyaye domin kar wannan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kaman barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika ƙoƙari yana motsa jiki motsa jikin nan kala-kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban dai ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin shine kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk waɗannan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya mai tsayi ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi to duk waɗannan suna taimakawa mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya domin takan ɗan samu dama ka yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye ta waɗannan duk suna taimakawa. To ma sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Abubakar Isa Sadiq ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su